Rawatan kwamitin wadda shugaban masu rinjaye na majalisar honorable baffa babba dan agundi ya karanta a zauren majalisar yayi nazari game da tarihi da kuma sassan gundarin dokar kula da aikace-aikacen majalisar masarautar kano shugaban kwamitin ya yi karin haske game da kunshin rahoton to na farko rahoto ya amince da cewa a sarakuna guda hudu kari gaya rano bici daga karaye kuma masu daraja ta daya kuma majalisa ta amince da wannan rahoto da aka gabatar da kuma kwafin tsarin dokar yadda za ta zama har an mata karatu na ɗaya. A yayin zama majalisar na yau ɗaruruwan mutane ne daga yankunan da ke muradin kirkiro musu sabbin masarautu suka yi da fifi a zauren majalisar. Ado Bello na annabi na daga cikin ɗimbin matasan da suka yi da fifi a harabar majalisar daga ƙaramar hukumar Rano. To abin da yake tafi da mu wannan majalisa mai albarka Aa mun zo ne a matsayin mu na yan karamar hukumar Rano kuma wanda muke wakiltar kafatanin kungiyoyin matasa na yankin karamar hukumar Rano da kewaye mun zo ne don mu nuna goyon bayan mu a bisa wannan yunkuri da gwamnatin jihar Kano take so ta yi na ba da babban masarauta a yankin karamar hukumar Rano wadda dama kowa ya riga ya sani masarautar karamar hukumar Rano masarauta ce mai dimbin tarihi kuma wata ke cike da abubuwa na ci gaba iri-iri na tarihi mun dade muna ta domin kusan fafutukar ma samun farfado da masarautar rano shine abin da ijawo ake fafutukar neman jihar tiga wannan yasa muka dungo muka to don mu zo muna goyon bayan mu da kuma fatan mu kazalika kazalika ɗimbin wakilai ne daga lardin gaya masu muradin a kirkiro musu da masarautar gaya suka yi dandazo a majalisar a yau din nan malam nura kan gaya shine ɗan masanin garin gaya a yanzu To alhamdulillahi ni a gani na tarihi ne ya maimaita kansa. Idan ka duba shekara ta 1792 sarki gai attahiru tun kafin jihadin Shehu Usman dan Fodiyo sarki ne cikakke kamar sarkin Kano kaman sarakunan daular da ake da su kasar Hausa gaba daya to Allah cikin ikonsa kuma a shekara ta 1982 zuwa da uku gwamnatin jihar Kano ta sake mai da wannan masarauta to yanzu ma jama'a ne suka bulbulo suke neman biyan bukatar su domin tarihi ne ke maimaita kansa gaya kowa ya sani gayya shine wan kanno kanno shi ya zo ya kafa garin Kano saboda kaga kenan kaya ne na mutanen gai za a maida musu. Bayan karɓar rahoton majalisar ta yi karatu akan daftarin dokar kirkiro da sabbin masarautun da kuma ayyukan masarauta a Kano kuma a gobe ne idan Allah ya kai mu ake sa ran wakilan majalisar za su ci gaba da aiki akan daftarin. Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta farfaɗo da aikin binciken zargin almundahana kan yadda aka sarrafa kudaden lalitar majalisar masarautar Kano tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha uku zuwa bara. Ya zaka dai hukumar ta aiki da takardar gayyata ga tsohon sakataren majalisar masarautar Kano Malam Isa Bayero dangane da wannan bincike. Kuma a jibi alhamis sai idan Allah ya kai mu ake sa ran zai bayyana a ofishin hukumar domin ba da bahasi. yunkurin samun ƙarin haske game da dalilan farfado da wannan aikin bincike daga shugaban hukumar muhi magaji ya ci tira domin kuwa an tabbatar min da cewa baya gari mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria